wanda ya zo daidai da talatin ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku. Ɗan ci gaba da darasinmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyaci. Wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba, a jiya mun kwana a nambar aya ta shida a cikin wannan sura mai albarka suratul Hadid. Yau kuma za mu tashi kan nambar aya ta bakwai insha Allah ta'ala me Allah ya ce alaramma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين نعم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين نعم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم فما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ya Allah subhanahu wa ta’ara ya ce, Aminu billahi wa rasulihi, ku yi imani da Allah. kuma ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa anfiqu kuma ku ciyar mimma ja'alakum mustakhlafina fihi daga cikin abin da ya sanya ku masu maye gurbi a kansa fa amal ladina amanu minkum lalle waɗanda suka yi imani daga cikinku, ku wa anfaqu kuma bayan imani suka ciyar lahum ajrun kabirun wannan suna da lada mai girman gaske Allah ya ce wa malakum la tu'minuna billahi me zai hana ku yi imani da Allah war rasulu yad'ukum ga annabi a tsakankaninku yana muku wa'azi yana kiran ku zuwa ga Allah litu'minu billahi bi rabbikum dan ku yi imani da ubangijinku subhanahu wata'ala wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minina bayan ku Allah ya riga da ya dauki alƙawari tsakaninku da shi ko kun dauki alƙawari tsakaninku da Allah subhanahu wata'ala in dai da gasken ku mu'minai ne wanda za ku amsa abin da Allah yake so Allah ya ce huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinati huwa shi Allah shine wanda yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin yake sauke wa bawansa ayoyi bayyanannu liyukhrijakum min adh-dhulumati dan ya dinga fitar da ku daga cikin duhu na kafirci zuwa haske na tauhidi duhun shirka zuwa haske na aqida duhun bid'a zuwa hasken sunna duhun zalunci zuwa haske na adalci duhun ƙarya zuwa hasken gaskiya duhun ainihin wato ba daidai ba zuwa abin da yake daidai ilan nuri zuwa ga ainihin wato haske wa inna allaha bikum la raufun lalle Allah madaukakin sarki gare ku mai rangwame ne rahimun kuma Allah mai jin kai ne mai rahama ne Allah ya ce wa malakum me ya same ku ne Allah tunfiqu fi sabilillahi ba kwa ciyar da dukiyarku domin taimakawa da agazawa da tallafawa addinin Allah walillahi mirathus samawati wal ard alhalin ga Allah ne gadan abin da ke sama yake zai gaji komai daga ƙarshe ko ka bayar ko kar ka bayar daga ƙarshe dai Allah zai dawo duk ya gaje kowa da komai la yastawi minkum ba zai taɓa zama daidai a cikin ku ba man amfaka min qablil fatihi wanda ya ciyar da addini tun kafin a yi fatuhu makka wa qatala kuma yayi yaki yayi yaƙi kuma ya ciyar da addini ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'adu wa qatalu Allah ya ce waɗancan na farko da suka ciyar kuma suka yi yaki sun fi girman daraja da girman kima da martaba sama da waɗanda suka ciyar daga baya sannan kuma suka yi yaki ma'ana kamar anan ana so a fifita muhajirina akan ansaru an gane maganar da kyau ko dan su ne suka fara wannan aiki kafin aje ko ina irin su Abubakar ne Siddiq irin su Umar dan Khattab da shauran manya-manyan sahabban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda suka dinga wato tururuwar kawo su ga addinin Allah kafin ma a tafi aje a yi hijira zuwa Madina sannan a dawo a zo a yi fatahu Makka ko kuma wasu malamai suka ce a'a ai tunda an ce min qablil fatihi to ba ana nufin iya muhajiri na kawai ba ai a cikin ansaru din ma akwai wanda sun taimaki manzon Allah kafin a zo a yi fatuhu makka kai wasu ma malamai suka ce wannan da ansaru ma ake kai tsaye akwai malaman tafsirin da suka ce kawai ansarawa ake magana amma dai magana mafi inganci duk sahabin da ya taimaki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dan Madina ne ko shi dan Makka ne in dai kafin fatuhu makka yayi wannan aikin to da shi ake wannan magana don haka ba ta bambance dan makka ba ba ta bambance dan madina ba in dai ka taimaki annabi muhammad ka taimaki alqur'ani ka taimaki da'awar sunna ta hanyar ciyar da dukiya ta hanyar yin yaƙi sannan daga baya aka zo aka yi fatuhu makka to da kai aiki wanda kuma shi kuma sai bayan an yi fatuhu makka din sannan ya ciyar ya taimaka kuma ya shiga aka yi yaƙi da shi to shine wanda ya biyo daga baya jama'a ana fahimtar maganar da kyau ko sai Allah yake cewa wa qatalu sannan suka yi yaƙi su ma Allah ya ce wa kullan wa'adallahu husna da waɗanda suka ciyar da addinin Allah kuma suka yi yaƙi a karan farko kafin a fatuhu makka da waɗanda suka ciyar da addinin Allah kuma suka yi yaƙi bayan an yi fatuhu makka kowanne daga cikinsu an yi masa alkawari wanda yake mai kyawu menene alkawarin ita ce aljanna sai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah hi zai ba da labari wanda yafi kowa sanin al'amarin ayyukanku zai ba ku labari dangane da abin da kuke aikatawa sai Allah ya ce man zallazi yuqridullaha wannan shela ne Allah yake wa masu kuɗi masu dukiya cikin sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma ila haza hadha har zuwa yau da muke wannan magana Allah ya ce waye ne zai ciyar da addinin Allah man dalladhi yuqridu waye zai bawa Allah rance zai bawa Allah bashi qarban hasana bashi wanda yake mai kyau fa yudaifahu lahu idan Allah ya tahi biyan sa ba zai ba shi iya abin da ya bayar ba a'a zai ninninka masa abin da ya ciyar walahu ajrun karim kuma sannan lalle yana da lada wanda yake na karramawa da karanci da mutuntawa da ainihin wato kimantawa da martabawa waɗannan ko mu ce wannan shine tarjamar ma'anonin waɗannan ayoyi kamar yadda muka ainihin wato ji malamai suka ce da Allah maɗaukakin sarki ya ce aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ku yi imani da Allah wannan ba yana nufin waɗanda ake magana da su ba masu imani bane ba balma su ne ma asalin masu imanin don haka wasu malaman tafsiri suka ce wannan ayar tana kiran sahabbai ne akan su kare imani da Allah kamar yadda Allah ya kare faɗa a wata aya a ramma yace ya ayyuhal ladina amanu آمنوا آمنوا بالله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل نعم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku masu imani, aminu billahi wa rasuli. Kun ji fa masu imani ne kuma sai aka ce ku yi imani. Ai, izdadu imanan ala imani, ku ƙara imani kan imanin da kuke da shi. Saboda shi imani ana so idan kana da shi, to ya dinga ƙaruwa ba wai ya dinga mai ba.

idan aka sauke wata sura fa minhum man yaqulu ayyukum wa hazihi imana daga cikin munafikai akwai wanda suke kebewa da ƴan uwansu sai su dinga tambaye su niya ni ayar da annabi ya karanta da ta kara ma imani kuwa wallahi ni ba wani abu ne wallahi ni ma ba abin da naji wallahi kaji munafikai ayyukum wa hazihi imana waye ne wanda wannan aya ta ƙara masa imani sai wannan ya ce kai ni ba wani abu da na ba wani abu da ya ƙara a zuciyata sai ni ma kai wannan mutumin rabu da shi da Allah wallahi tallahi in kana faɗa wa masu wa'azi irin haka to kai ƴan ɗan uwan waɗancan ne ina fata kuna fahimtar magana dan akwai masu irin wannan maganganu Ka kaje yana zagin malami mai da'awa mai kira yana aibanta abin da yake wa'azantar da mutane yana cewa shi kawai shi wa'azin wannan malami shi kaza kaza kaza kawai saboda ba a faɗa mar abin da zuciyarsa take so ba saboda bai ji irin karatun da yake bukata ba dan haka shi wannan karatun bai mar ba ba a yi wa wa'azi haka ba a yi wa ayar Allah haka ba a yi wa maganar Allah ko maganar manzon Allah haka alama ce ta munafurci a yi wa'azi ko a yi kira zuwa ga Allah ko a ja wata aya ko a ja wani hadisi kai ka dinga cewa wai wannan abin ba abin da ya kara ma don haka faminhum manya ƙulu ayyukum zadatu hazihi imana sai Allah ya ce fa’an mallazi na amanu hun imanin wa hum bishiruna. amma waɗanda suke da imani na gaskiya wanda ba munafurci ne a cikin zukatansu ba su kan wannan abin ya ƙara musu imani wa ta bishiruna kuma suna alfahari, suna albishir wa junansu da cewa fa yau aya kaza ta sauka tana mana kira zuwa ga abu kaza don haka mu yi ƙoƙari mu aiki da ita suna wa junansu albihir da saukar ayar suna jin cewa lallai wannan aya ta zo ne don ta ƙara gyara musu rayuwa ta ƙara saita musu al'amura to haka ake so kai ka zama kamar yadda waɗancan mumine na farko sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka zama haka ake so kai ma ka zama an gane magana da kyau ko to amma su munafukai idan an saukar da irin wannan ayar وأما الذين Allah ya ce wa amal na fi qulubihim maradun amma waɗanda akwai cuta da rashin lafiya ta munafurci a cikin zukatansu fazadatkum rijisan ila rijisihim sai wannan ayar ta ƙara musu ƙazantar kafirci da ƙazantar munafurci da ƙazantar saɓan Allah ila rijisihim akan dama suna da ƙazantar kafirci da munafurci da saɓan Allah na fata an fahimta Allah ya ce wa matu wa fasi kuna, kuma su mutu suna fasikai ba tare da sun yi imani da Allah ba ai bi ma'ana wa matu wa hun kafiruna su mutu suna kafirai mutanen banza an gane maganar da kyau ko saboda haka da Allah ya ce aminu billahi yana umartar sahabbai ne su ƙara ƙarfin imaninsu akan ƙarfin imanin da dama suke da shi su ƙara biyayya ga Allah akan biyayya ga Allah da suke da shi da kuma yadda ake bukatar su su yi haka da ni da kai abinda ake bukata da muke in da baka zuwa sallar jam'i yanzu sai aga kana zuwa to wannan ya nuna imanin ka na karuwa an gane magana da kyau ku in da baka kiyamul laili yanzu aga ka tahi kana kiyamul laili wannan ya nuna imanin ka na karuwa idan da baka sadaka ko kyauta yanzu aga kana yi wannan ya nuna imanin ka na karuwa idan da baka karatun alqur'ani yanzu a ganka kullun ka warewa kanka akalla awa daya wanda zaka higa masallacin anguwarku ka ɗauki alƙur'ani ka karanta ko da izo ɗaya ko biyu ne wannan ya nuna kana ƙara kusanci ga Allah kana ƙara ƙarfin imani da ƙarfin takawa in da kai azzalumi ne sai yanzu aga ka rage zalunci da a wuni zaka zalunci mutum biyar yanzu ka dawo mutum biyu ne da rabi kake zalunta aga imani ya karu ko alaran ya dan rage kaɗan ko yawwa da haka da haka wataran ran sai ka daina zaluntar kowa ka ga mutum ya zo ya ce maka malam da kaza nake aikata amma yanzu na daina wallahi kwanan nan akwai wani dan drugs da ya je same ni ba dan drugs dan drugs kan su ne masu kama masu drugs din aiko yau to shi me ake ce masa ne shi shi dan kwaya ne ake cewa ku wallahi malam wani babban dan kwaya ne a garin nan ina ga yan kwaya inda zan faɗi sunansa duk sun san shi domin na rantse muku da Allah da ya fara kama mun sunayen wasu a garin nan wanda suna harkar kwaya sai da hankali na ya tashi yace kuma wallahi summa tallahi yace ko ina in je in faɗi wannan magana baya tsoro wala ya khafu lawmata la'i wala ya khafu ha? duk abin da zai faru ya faru yace ko ina na faɗa wani yana dilar kwayoyi a garin nan wani yana sai da kwayoyi wani ma haka wani plaza ta guri kaza kwaya ta gina mar wannan na rantse muku da Allah har gida ya je same ni ya buga mu waya yace yana son zama da ni akwai matsala yace shi ya daina harkar ya tuba yace wallahi da ya ga yadda ake tsuma matasanmu a cikin harkar shaye-shaye yace yanzu waɗannan dandazan matasa da suka lalace a ce idan kiyama ta ta yana daga cikin wanda Allah zai tsayar cewa sun ba da gudunmawa wajen lalacewar su yace bai san amsar da zai bawa Allah ba na rantse muku da Allah yace dan haka malam na tuba yace amma fa malam na samu kuɗi Ya ce, kuɗi nake da ruwan kuɗi malam ce a akawun ɗina ma ina da nafi miliyan ɗari da wani abu Ya ce ban da gidaje da motoci na ban da kara na rantse da Allah Ya ce da idan na fara harkar in na bari in na fara harkar sai in fara samun walwala daga na bari sai in higa jarabawa in na zo na ci gaba sai komai ya buɗe in na bari sai in ƙara higa damuwa Ya ce, haka babu wani lokaci ita ta dinga saka ni ina yin harkar nan Ya ce, kai daga baya da Allah maɗaukacin sarki ga kamar ko ba zan bari ba ne? kawai sai buɗa mun kawai ne ta samu Ya ce to yanzu na samu kuɗi amma wallahi malin na daina wannan harka ni yanzu fatawa na ya kuɗi na bola zan je in zuba su ko in ɗauko su in banka su musu wuta ko kuma a a kawo a zo a raba wa marayu a a karama kallahu wa ya kawo a raba musu arama <laughs> ai shi ne ai ni ma mai fatawa ban karɓi ko kwandala ba balanta za kai kai da kake zaune a nan ina fata an fahimta so na ce masa kuɗinka halal na ce domin musulunci idan mutum yana abu sai ya tuba to duk abin da ya mallaka a wannan abin musulunci ya daidai amfani da shi nan kawai ka tuba dai ka tuba ka tuba amma ba wanda ya haramta ma kuɗinka ba ka je ka yi ci amfani da kuɗinka an gane magana da kyau ko mala yakubu ya ce ya ci banza ko <laughs> an gane magana da kyau ko so saboda haka me yake nuna mana wannan wallahi a cikin mutane akwai wanda sukan ji wa'azi sukan fahimci gaskiya sukan gane kuskuren su kaga mutum yana ta kuka yana zubar da hawaye cewa ya daina laifi kaza ko ya nemi wani malami ya je ya masa fatawa cewa malam ga abu kaza da nake yi yanzu na gane kuskure na na tuba na bari yaya malam matsayina don Allah ya sa ya samu wanda yake da ilimi ba wanda ake ganin sa malami ba to za a samu dan kamar wancan mutumin ne da ya musulunta shi ma ga zunubi a kansa yayi ta kashe mutane ko ba haka bane da ya tayi sai je nemi mai ibada dan ya nemi fatawa ba malami ba kawai mai ibada ya ce masa ai ba kai ba rahamar Allah ya ce to shikenan kai ma barin ci gaba da ta kanka sai ya gama da shi kuma ya ci gaba a bishi saboda bai samu wanda ya san ayoyin Allah da harisan manzon Allah ba. abin da kawai muke so mu kai zuwa gare shi shine mutum yana da imani musulmi to sai ya ƙara imani me ya hanyoyin ƙara imani shine ayyukan alheri da barin ayyukan sabo kawai shine ayyukan da Allah ya ɗora ma na wajibi ka ci gaba da yin su kana kuma kawo na, na filfili kana laftawa akai ayyukan sabo kuma duk ka kaurace musu ka watsar da su to wannan alama ce da take nuna imanin ka na karuwa yayin da kaga saban Allah na ƙara ziyartar ka kuma kana ƙara bashi mafakar siyasa ina fata ana fahimtar magana ayyukan alheri na ƙara nesa da kai kuma kana ƙara tunkuɗe kanka daga su to alama ce da take nuna imaninka na raguwa zunubanka da kuma abin ɗinka na karuwa jama'a kuna fahimta na da kyau saboda haka da Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hira sahabbai cewa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzan shi to ana nufin su ƙara imani akan imani da suke da shi suka ce in ko ba da masu imani ake wannan ayar ba to kamar ana tallata wa kafirai ne cewa su zo su yi imani da Allah an gane magana da kyau ko amma gaban ayar shi yake tabbatar da cewa da muminan ake gaban ayar shi yake tabbatar da cewa da muminai ake ba wai da kafirai ake wannan ayar ba saboda Allah madaukakin sarki a gaba sai ya ce, wa an anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ku ciyar daga cikin abin da Allah ya saka ku ku ne masu maye gurbi akan shi ke ciyar da addinin Allah in ba mumini ba sai mumini haka ne ko ba haka ba Shi ne ke ciyar da addinin Allah tare da cewa hadisi ya tabbata manzo Allah yace Allah na ɗaukaka wannan addinin koda da mutumin banza koda da mutumin banza Allah na iya ɗaukaka addini saboda haka kana iya ganin kafiri ya kawo gudunmawa masallaci sai a karɓa kawai kawai jaki ne ya kawo yashi ba he juye gaba bai zai ƙara ɗebowa na fata an fahimci magana kawai shine da haka in kafiri ya kawo taimako masallaci sai a karɓa sai a karɓa sai to sannu sannu sannu da ƙoƙari ko eh sannu ah ina <laughs> sannu da kokari Allah ya shirye ka Shi kenan kawai an gane magana da kyau ko to wannan shi ne saboda haka wa anfiqu mimma ja'alakum na fihi to kafin mu wuce wannan ayar har ilau jama'a shin kan ne imani tunda Allah ya ce aminu me imani malamai suka ce al-imanu lughatan at-tasdiqu abinda ake nufi da imani a luga shine gaskatawa ka gaskata yanzu daga na yadda daga da alaran ma sai na ce amantu bi abubakar suleiman alfullati allu'ulu'i ma'ana na gaskata da hi na yarda da shi wannan aluga kenan ina fata an fahimta aluga abinda ake nufi da imani shine at-tasdiq alaran ma kamar akwai aya a cikin suratu yusuf lokacin da mutanen annabi yusuf yayinsa suka zo suka yi gaya wa babansu cewa ya abana inna zahamna nastabiku qalu ya Ƙalu suka ce, Ya abana, ya babanmu, inna zahabna nastabiku. Mu dai mun tafi muna wasan tsere. Ina fata an fahimta. Muna wasan tsere wannan ya ce to mu zuba daga nan zuwa waccan cediyar wa zai riga wani. Sai su falla fal fal fal wato wanda bai rayuwar kawai ba bai more ba billahi la ilaha illa. Allah in kana so ka more ka yi rayuwar karkara mana. Ka yi rayuwar hawan kan abin rayuwar hawa kanya. Hawa goruba, hawa dinya alaramma. <laughs> Allah ku samu wani fili a jeji ku yi ta wasan kokawa wannan ya fita da gudu wannan ya kamo shi in baka yi langa ba a duk baka more ba billahi lillahi mu duk mun taba waɗannan abubuwan wallahi an gane magana da kyau ko to ka kwatanta ƴan uwan annabi yusuf suke ba baban su labari inna zahabna mu mun tafi ne nastabiqu muna wasan tsere tsere muna wasan harbi muna wasan kaza ai in baka yawo da danko ka harbo kurciya ba ka harbo hasbiya ba eh in baka yi gudun bin ragon maza ba aran ma ragon maza ai komanda wani tsuntsu ne ragon maza shi tsakaninsa da wannan ginin sai ya tsaya ya huta so in kana da kokari da hannu zaka kama shi da ran ransa don baka yi gudun bin ragon wallahi malam wata rai idan muka bi wani ragon mazan mu ba an karaba sai mu zama ragwaye mu ba. wallahi kai gudu tsawon jeji wallahi ka kasa kama shi saboda ga ya je bishiya kaza ya dan huta kafin ka iso ya dan huta ya tahi yayi gaba ka dinga buga gudu kenan don ba kai duk wannan ba wato baka more wallahi wanda suka yi rayuwar ƙauye a da malam suka ga abubuwa malam sun ga abubuwa na daɗi na nishaɗi yasa ƴan ƙauye har yanzu in dai ƴan ƙauye ne na rantse da Allah hatta lafiyar jiki sun fi mu wannan yaɗiyar da kake gani da ka raina ta yanzu duk ba gashi an dawo ana cinye ta ba wani zogale da in aka ce abincin mutum zogale ne eh ta bakin na abin nan jikan malam <laughs> ya ce likita in ya raina ma hankali ya ce maka wai kaza kaza wai matsala ce da ita wai zogale ne take da matsala zogale ne take magani ce he ana ka cin kaza kawai saka ka cin menene cin zogale don haka duk waɗannan abubuwan da ana cin su sai suna ƙara wa mutane lafiya a ba a sani ba ƙauyawan wannan wallahi duk ashe abin da ke ƙara musu lafiya ke su ci zogale su miyar zogale su ci yakuwa su miyar yakuwa su ci rama su miyar rama ko ko kwaɗan rama su sha kanya yanzu kanyan nan ka je ka ji malaman ɗibbin nabawi me za su gaya ma akan sassaƙen kanya wannan magani yake wannan gorubar da yanzu kake gani har shayin ta ake yi na rantsi da Allah shayin goruba ba ka zo in kai kan an tahi daga nan ka gani ka je ka ga shayin goruba haɗaɗɗe mana ka sha ya ƙara maka lafiya kuma ya maka maganin matsala jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku amma da in an ganka da goruba har yana maka hankali ake yi ashe ba sani ba wani sinadari ne na ƙarin lafiya da zaman lafiya <laughs> an gane maganar da kyau ku ka gani da haka suka ce inna zahabna nastabiqu mun tafi muna wasan tsere-tsere da wasan harbi da kaza da kaza wa tarakna yusufa inda mata'ina sai muka bar yusuf da ke shi yaro ne muka ce jira mana kayan mu an gane magana da kyau ko fa akala ibu kafin mu je mu dawo kyarkeci ya cinye shi sai suka ce wa ma anta bi mu'minin lana amma mun san ba za ka yarda da mu ba walau kunna sadiqina koda gaskiya muka gaya maka kaga su da kansu sun sare sun san abin da suka faɗa ba gaskiya bane to abin da nake so mu ɗauka a ayar kawai wa ma anta bi mu'minin lana ba za ka kasance mai yarda da mu ba kenan al'imanu a nan ba imani na bakai imani da mu mu ne ubangijinka ba a'a ba yi imani da mu akan abin da muka faɗa maka cewa gaskiya bane ba saboda haka at-tasdiqu shine al-imanu lughatan ina fata ana fahimtar magana Wasu ilahan. a shari'a kuma malamai suka ce huwa qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil jinani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'ati shaytani nunun ne guda biyar shi imani suka ce qaulun bil lisan na farko ka faɗa ka ce kai imani da Allah amantu billahi na fata an fahimta ka ce kai imani da cewa akwai Allah qaulun bil lisan wa amalun bil arkani sannan gaɓoɓinka su yi aiki na nuna cewa kai mai imani ne da Allah ma'ana da duk Allah ya saka ka kai da ya hana ka ka bari to wannan shi yake nuna kai imani da Allah shine wa amalun bil arka sannan abin nan wa atiqadun bil jinani sannan ka kudirce a cikin zuciyarka cewa kai imani da Allah ma'ana bayan bakinka ya faɗa zuciyarka ta kudirce sannan kuma me ba a jikinka ya aiki to wannan su suke hada imani guda uku sai abu guda biyu da malamai suka kara suka ce yazidu bi ta'atir rahman yana karuwa ta hanyar yin imani da Allah din da kuma aiki da zukata da kuma gaba in kana aiki to sai ya zamanto yana karuwa imanin kana biyayya ga Allah kana aikata abin da Allah yake bukata wayan qusu bi ta'ati shaytani sannan kuma kana hana kanka da'a ga shaytan Abin da duk shaidan ya ce a yi ko yake riya ma ka yi sai ka watsar ta wannan alama ce da take nuna imanin ka na karuwa ina fata an fahimci magana to sannan akwai kuma arkanuhu a sitta an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi an tu'mina billah kai imani da Allah ka yarda da Allah kuma abin da ake nufi da imani da Allah shine alimanu bi wujudihi imani da cewa akwai Allah ina fata an fahimta wal imanu bi uluhiyatihi da imani da cewa shine kadai abin bautawa ba shi da wani abun bautawa sai shi wal imanu bi rububiyatihi da kuma imani da ainihin cewa shine ne ya kadaitu da duk ayyukan nan da ake gani na duniya ba wanda ya su sai waye sai Allah kuma ba wanda ya ahi wajen wannan aikin wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi kuma mutum ya imani da sunayen Allah da kuma menene sufofinsa waɗannan shine abin da ya haɗa imani da Allah to haka akwai rukunan imani da mala'iku rukunan imani da ranar tahin kiyama akwai abubuwan da malamai suka ce su su goma ne sai ka yadda da su sannan ka yarda da lahira za ta zo ta su goma ne tun bara a tafsirinmu na bara na lissafo mana su ko yanzu ma a lissafa eh na farko na so a nema su ne alaran ma ya ce abin ya muku yawa ku nemi kasar ɗin bara kawai ku <laughs> an gane magana da kyau ko so kai imani da lahira kai imani da manzanni kai imani da littattafai kai imani da kaddara ta sharri ko kuma ta alheri yanzu zaka ga a imani da kaddara mutane sun yadda kaddara alheri ta same su sun yadda amma in ta sharri ta same su galibi ba sa yadda yanzu idan yau kana tahi a nan sai aka buga ma waya aka ce wani bafanka Abuja ya turma zaka zakar dubu ɗari ko dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya Za ka ce kai wannan kaddara ce mai kyau kuma ka ce masha Allah kuma ka je ka dafe haka ne ko ba haka ba amma yanzu da za ka tashi daga nan sai a buga ma waya sai a ce ina mashin ɗin nan da wane ya baka kaza kaza kaza faran mashin ɗin nan eh wallahi barayi sun zo sun sace ka ce la ilaha illallah ka buga salati sai ka zo kuma kana jin haushi me yasa to yadda ka ji daɗin wancan ka samu haka ake so ka ji daɗin an sace a <laughs> ah. to da wancan da wannan ba Allah ne ya kaddare ka da su ba kenan kawai sai ka ce to haka Allah ya tsara Allah mun gode da ka ba mu ka kwace Allah ka kawo wani kai mursisi ka ci gaba da harkar gaban ka kawai kar a ga wani ko motsi a cikin zuciyarka ko a fuskar ka cewa ranka ya baci to <laughs> wani ya ce kai malam hanya <laughs> Allah ya sa mu dace to don haka wannan shine ake nufi da imani da Allah a wannan ainihin wato bigire din da kuma imani da waɗannan rukunai da aka ainihin wato bayyana to wannan shi ne. to a ubangiji subhanahu ya ce wa an fi ƙumin ma anfiqu mimma ja'alakum na fihi ku kuma ciyar daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki mai da kuma yau a kansa, malamai suka ce mai ake nufi da na fihi wato wannan sai ya nuna ashe dukiya da kake ganin ta, wato horewa ce ta ubangiji khalafan min khalafin ko khalafan an khalafin wasu su maye gurbin wasu a dukiyar nan waɗannan dukiyar da yanzu kake amfani da ita ita ce dai dukiyar da su abubakar da umar suka rike. ina fata an fahimta ita ce dai dukiyar da su usmanu dan affan suka rike. ita ce dai dukiyar da su Abdurrahman dan ofis suka rike to kuma ita ce dukiyar da ne ya rike abinda ake nufi da wannan wato wasu ne ka mai gurbin wasu wajen mallakar dukiyar sai wannan ya nuna ashe duk wani mai kuɗi da ka gani kuɗin ba nasa bane ya maye gurbin wasu ne a kayi waɗancan sun mallaka suka mutu suka bari shi kuma yanzu Allah ya tada shi shi ma ya samu to shi ma kuma zai mutu ya bari wasu su tahi su samu wannan abin da ya bari haka ne ko ba haka ba Shi ne yake cewa a wamal malu wal ahaluna illa wada'i'u fala budda yawman an taruddal wada'i'u yace da kuɗi da dukiya wallahi fa komai bane face ajiya Allah ya baka Allah ya baka ne amana ka rike kafin wani lokaci yace ba makawa wataran sai ka mayar da wannan menene ajiyar kowannan amanar kowannan dukiyar jama'a kuna fahimtar magana da ke ku to abin da yasa Allah ya gaya musu cewa wanda ya sanya ku kuka zama mayau akai kuka maye gurbin wasu akai shine dan su gane cewa na farko dai ba mallakar su bane irin mallakar da za a ce za ka zo duniya da ita za ka tafi lahira da ita a'a anan za ka batta tunda kai ma anan ka samu haka ne ko ba haka ba sannan abu na biyu su gane cewa tunda an maye gurbinsu su ne akai ko sun maye gurbin wasu ne akai to wataran su ma wasu za su maye gurbin su dan haka gara ma su amfani da ita kafin lokacin da za a zo a maye gurbin su akan ta yayi jama'a kuna gane maganar da kyau shine ma'anar mimma ja'alakum mustakhlifina fihi sai Allah ya ce fa amman ladina amanu minkum amma waɗanda suke da imani a cikin ku wa anfaqu kuma suka ciyar lahum ajrun kabir suna da lada wanda yake mai girma yasa a wani guri ramma. Allah ya ce wa anfi fi sabilillahi ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة Allah madaukakin sarki yace wa an fi sabilillah ku ciyar da dukiyar ku dan yada addinin Allah dan taimakawa addinin Allah wala tulqu bi aydikum ila kaci. kada ku jefa kawunan ku cikin halaka malamai suka ce ashe kin ciyar da dukiya da kin taimakawa da dukiya tamkar jefa kai ne a halaka me dalili saboda ita wannan dukiya kamar yadda muka faɗa ko kaciyar ko kar ka akwai ranar da za a neme ta a hannunka a rasa ko kai ka kare ka batta ko ita ta kare ta barka ko duk ku kare ku bar juna an yi ragas kenan ko ba haka bane akwai wannan ya tahi mutuwa malam da duk abin da ya mallaka yake tafiya wallahi wani zai yi ta jinya malam zai yi ta jinya da yana da jarin miliyan biyar amma a nemo dubu ɗari uku an tafi asibiti kaza a nemo dubu ɗari biyar an je sayo kaza a jebo dubu ɗari kaza an kai shi asibiti kaza kai wata ran ma a ce da visa da kaza a tafi India haka ne ko ba haka ba duka ai ta tattara wannan dukiya ana ta kashewa ana ta kashewa wallahi malam sai an wayi gari ko gidan da yake ciki sai da ya sai da shi jama'a haka ne ko ba haka ba sannan kuma daga ƙarshe bayan sati ɗaya da sai da gidan da kashe kuɗin sai Allah ya ce to taho an yi ragas tsaki da an yi shine ya dubi me ya addinin Allah ke bukata ya je yi menene musulunci ke bukata ya je yi wa ke neman taimako da je fata ana fahimtar magana فيقول رب لولا ku ciyar ku taimaka daga abin da na azarta ku da shi daga abin da muka azarta ku da shi wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azarta ku da shi sai ce me min qabli an ya'tiya ahadakumul maut tun ku karka dinga cin du har yanzu akwai waɗanda ba sa iya yin suhur ba sa iya yin buɗe baki a cikin gidajensu na rantsi da Allah kula laliba a cikin anguwanninku inda duk masu kuɗin anguwanni za su dinga duba talakawan anguwarsu su taimake su za a yi talauci ba za a yi ba na bolari masu kuɗinsu su nemi talakawansu su yi na fantami masu kuɗinsu su nemi talakawansu su yi na barunde masu kuɗinsu su nemi talakawansu su yi kowa duka anguwannin nan sai ka ga gaba ɗaya gombe ta karaɗe da wadata da samun yadda za a yi amma kowa ya lankwame ya yi shiru sai dai an jima ya ɗauko wayarsa ya duba alaɗinsa na ƙarshe nawa ne ya ɗan ji daɗi a ransa sai ya sake mayar da wayar aljihu ko ba haka ba ne alaram ba ruwan shi da kowa to ana buƙatar a dinga taimakawa min qabli an ya'ti kuma maut tun kafin mutuwa ta zo Allah ya ce fa yaqulu fa rabbi sai ka ji ya baki ya ce ya ubangiji Laura a laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa akun salihin ina ma da zaka jinkirta mu zuwa wani lokaci zan yi sadaka zan zama cikin mutanen arziki saboda haka da muke cewa ka bayar ba mun ce mu ka dauka ka bamu ba mu ba mu muka ce ka bawa ba yanzu kuna gani taimako muke nema muka cewa muke nemawa marayu da gajiyayyu da waɗanda suke cikin bukata su muka ce ka bawa kuma da muka ce ka bayar ba mun ce dole he ka kawo nan ba a'a duk inda ka ga akwai buƙatar bayarwa je ka bayar mu dai ka bayar ɗin shine buƙatar mu ka taimaka ɗin ita ce buƙatar mu ba wai ka ɗauko ka kawo mana nan ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko so saboda haka wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki yake buƙata da mu shi yasa ita kyauta ko sadaka ko taimako yana daga cikin abin da yake ƙarawa bawa kusanci da Allah sannan yana daga cikin abin da yake ƙarawa bawa ƙauna da so a cikin al'umma ina fata ana fahimta idan mutum yana kyauta yana sadaka yana taimakon mutane za ka ga duk gari ana jin alherinsa ana kuma ganin mutuncinsa ana ganin ƙimarsa ana ganin martabarsa wani mawaƙi ke cewa wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sarraka an takuna laha qita'u yace tasattar bisa kuna laha kana so sai ka lullu tuɓe wannan zagin wannan aibantawar da ake wannan surutun da ake akan ka kana so ka binne shi yace to tasattar bisa sahai ka dinga yin sadaka a cikin sirru ka dinga kyauta a cikin sirru ka dinga zuwa kana bawa mutane alheri ka dinga wani eh tura mun akawun number ka dil sai ji dubu biyar dil sai ji dubu goma dil dubu hamsin dil dubu ɗari tasattar bi Ya yace wa kullu aibin duk wani aibi da ka sani yugatihi kama kila saka'u kyauta tana lullube shi a daina jinsa alheri da sadaka yana lullube aibin bawa a daina ganin matsalarsa da kuma damuwarsa a cikin al'umma amma ka rike ka kika bayar kuma kana so mutane su yaba ma wallahi ba za su yaba maka ba wannan shine gaskiyar magana jama'a Allah ya shiryar da mu dan haka taimakawa yana daga ciki musamman taimakon addini kuma hadisi ya tabbata a muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa sadakar da kuke bayarwa a gina masallaci da sadakar da kuke bayarwa fi sabilillahi da wanda kuke bawa iyalanku wanda kuka fi samun lada akan ta ita ce wanda kuka bawa iyalanku saboda haka farkon abin da zaka fara shine ka fara wadata iyalanka sannan ka fito da shi waje wannan shine gaskiyar magana da haka dan kaga mai gida yana yalwata wa iyalansa yana ya musu karka ji haushin shi hadisin annabi yake aiki da shi jama'a kuna fahimtar magana da kyau daidai ne mutum ya walwata iyalansa ya ba su abinci mai kyau ya ba su sutura mai kyau ya kai su hajji ya kai su umara ya musu duk wata hidima sannan sai ya fito waje ya yi amma za ka ga wani saboda son gwanin tamala za ka ga duk wanda suke tare da shi suke kewaye da shi suna yabansa mai alheri ne amma gidansa kuma suna kuka da shi ana samun irin wannan ko ba a samu wallahi tallahi ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba daidai bane ka yalwata wa iyalai ka wataya musu ka buɗa musu sallah ta zo a siya musu atamfofi masu menene masu tsada a je a yi musu ɗinkuna masu tsada duk bayan kwana uku a ramadan a siyo kajis da zabbis da agwagis a yi farfesus a farfeshe su gaba ɗaya na fata an fahimta a ci a mori sai kuma ka fita waje mai shinkafa a bashi mai masara shi ma a bashi mai kuɗin makaranta registration a taimaka masa ina fata an fahimta to kayi kayi sunnar manzon Allah in kai haka amma a ce gidanka suna fama da ku da ku da kuli ta bakin na malam mun namu malam Musa Adam mai hula hafizahullahu fi sirri wal Allah ya saka mishi da alheri yace jama'a muna ta fama da ku da ku da kuli <laughs> an gane magana da kyau ko gidanka na fama da ku da ku da kuli amma kuma waje kana tawa iyalai kabir suna da lada wanda yake mai girma wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum tu'minu billahi rabbi rabbi tu'minu bi rabbikum me yasa ne ku ne kam kuma me yasa ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dauka tsakaninsa da muminai wasu kace shine alƙawar lokacin sulhul hudaybiyah lokacin bai'atul ridwan kasan a lokacin aka yi wa manzan Allah mubaya'a ta gaba ɗaya kowa ya sallama wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har wanda baya nan sayyidina Usman sanda annabi ya dora hannunsa yace wannan hadhihi yadu Usman wannan a madadin hannun Usman ne yace shi ma yayi mubaya'a yace domin na yadda da Usman ko baya nan to shi ma yayi mubaya'a an gane maganar da kyau ko kai sai na Usman ya more mana annabi ya shaide ka ko baya nan ya ce kai ma kai ka ya yarda da imaninka da zuciyarka to wasu suka ce wannan shine misaq din da Allah madaukakin sarki ya dauka da ainihin wato muminai wasu kuma suka ce a'a wannan wa qad akhadha alaikum misaqakum ko wannan misaq din da Allah ya dauka tsakaninsa da muminai ne gaba ɗaya tun a tsatson annabi Adam da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ala ramma أو تقولوا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم بقى وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا أفتهلكنا بما فعل المبطلون جزاكم الله خيرا على رمى الله ما دوك كان سلكي يتي ربك من ذريه ادم من بني ادم min zuhurihim zurriyatahum ka tuna lokacin da ubangijin ka yi rike alƙawari na annaba adam tun daga su da zurriyarsu yake ce musu wa ashhadahum ala anfusihim ya kuma shaidar da su akan kansu alastu bi rabbikum shin ni ba ubangijin ku bane qalu bala shahidna suka ce eh mun shaida lalle kai ubangijin mu ne Allah ya ce an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha gafilina na ɗauki wannan shaidar da wannan alkawari ne tsakanina da ku saboda kar kiyama ta tashi kuma musu ku ce ba mai haka da ku ba kai dan adam kenan ka duba wai a lahira ma akwai yiwuwar dan adam yi wa Allah musu an fazo lahirar fa shaura magana tunanin wuta ko ina ko aljanna amma saboda taurin kan dan adam Allah ya ce nayi wannan hujjan ne saboda kar na zo in tuhume ku da cewa ba ku yi abin da ku ya kamata ba ku ce a'a Allah mu ba mu yi haka da kai ba ya Allah la ilaha illa anta subhanaka ka dan adam akwai matsala wallahi tallahi wallahi dan adam matsala ne dan adam matsala ne Allah ka raba mu da matsalar kanmu shi yasa manzon Allah a cikin khutbatul haja yake cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu. wato ɗan adam yana da sharri wai ka ji a lahirar ma Allah ya ce to na muku haka ne wato abin da ya faru manzo Allah ce waye duk halittar nan da ka sani tun daga da har yanzu Allah sai ya tara su tun kafin a halitta annabi Adam a cikin tsakon annabi Adam din gadan bayan shi inda wannan dandazon kwayayen halittun yake sai Allah ya tara mu duka haddani ni da kai da kake sauraro na yanzu Allah ya ce muku ko ya ce mana mu. alastu bi rabbikum ni ba ubangijin ubangijinku bane kulna sai muka budu baki har ni da nake magana muka ce wa Allah bala haka ne shahidna mun shaida kai ubangijinmu ne ya Allah sai Allah ya ce to abin da yasa nazo na tambaye ku dan ku bada da shaida nayi haka ne an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha gafilina kar gobe kiyama ta tashi in zo in ce to kun ce ku ubangiji ni ubangijin ku ne me yasa ba ku bauta min ba ku ce Allah mu fa gaskiya mun manta da wannan magana ba mu ba ba amma ya haka da mu ba ya Allah Allah ya ce saboda haka ne kafa wannan shaida jama'a kun bayyana maganar da kyau ko dan Allah ya shaida kar mu zo mu masa musu shine mawaki yake cewa ka riko wa'adi ga Allah za ka yin azumi da sallah ba nan ba tukunna ya ce in tuna maka in kamance tun kana ciki kun yi zance kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi kako amince da ibada ta yi ba kai musu ba ka riƙo wa'adi ga Allah hajji zakka ga kasala zaka yin azumi da sallah hajji zakka ga kasala ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba yace wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai sawaba wanda bai yi gamon katar ba ba shi ko samun ijaba tun da dai ba zai yi tambaya ba yace gashi ka tozarta kanka son kuɗi ya sa ka shirka ko dubu miliyan gare ka ran da ka mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fi fan bakwai ba ko ba haka bane eh ka dauko alƙawari tsakaninka da Allah shi zaka bautawa ba tare da ka hada shi da kowa ba yanzu ka watsar ba ruwan kama da malamai masu faɗin kaza halal kaza haram kaza shirka kaza bidi'a. abu idan ya same ka ba za ka musu tambaya ka ji ina matsalar ka ta kwana ba ina ta tashi ba ruwanka ba wannan ba babbar matsalar ka ne. ka zo ka rungumi shirka kuma ka zo ka saka a cikin al'amuranka kai kenan in ba kaza ba ba za a yi kaza ba in ba kaza ba ba za a yi kaza ba ka kare a gurin bokayi ka kare a gurin malam gobe da nisa ina fata ana fahimtar magana dan haka ka sa shirka a cikin lamarinka yace to ko dubu miliyan ka tara tsarewar tare taren dukiya yace fa ranar da ka mutu za a kai ka da tufan da ba zai fi fan bakwai ba fan bakwai fa naira goma sha hudu kenan a ma naira goma sha hudu shine fan bakwai fan ɗaya shine naira biyu kyauta ma yanzu ake ba alkafanin ko to ka gani kaga wani bazan fari ya ce kyauta ma ake barawa ina fata an fahimci magana Allah ya shiryar da mu jama'a dama wannan ja yi mun jashi amma ba mu san ranar da zai sauka ba insha Allahu ta'ala saboda haka mun tsaya a wannan gabar aya gobe in mun tahi za mu tahi wa malakum din Allah tu'minu billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafa mu gaba daya Allah ya yafe mana gaba daya a akawun din marayu abin da aka turo na farko yaya ya turo naira dubu daya Allah ya biya shi da aljanna abubakar naira ɗari biyar musa ya haya umar ya turo da naira ɗari uku sai wani f haka ya turo da naira ɗari abin na ɗari biyar sai hawwa'u ismail ta turo naira dubu ɗaya sai sani idir ya tura naira ɗari biyu sai sani ahmad ya tura naira ɗari biyu sai sha'aibu musa ya tura naira ɗari uku sai aliyu adamu ya tura naira dubu goma sai muhammad zainab zainab muhammad kenan ta tura naira dubu biyu sai ahmadu yakubu ya tura naira ɗari biyar sai tasi'u ne tasi'u mara muhammad ya tura naira ɗari shida sai wani a ya tura naira ɗari biyar sai wani ba suna ya tura naira ɗari da hamsin sai aliyu ibrahim hussein ya tura naira ɗari biyar sai hamisu a menene suwai ba ko suwai ba hamisu kenan ta tura naira ɗari biyar sai salisu umar ya tura naira ɗari biyar sai sali abdullahi ya tura naira dubu ɗaya sai abubakar adamu adamu ya tura naira dubu ɗaya sai hamza jibrin ya tura naira dubu ɗaya sai wasu bayan Allah sun turo da naira dubu goma sha takwas sai wani bawan Allah ya turo naira ɗari biyar total ɗin kuɗin da muka samu a yau naira dubu talatin eh naira dubu talatin da ɗaya da naira hamsin yawwa zuwa jiya muna da naira dubu hamsin da hudu da naira ɗari bakwai zuwa yau kuma muna da naira dubu tamanin da bakwai da naira hamsin to akwai alhaji awwalu da'u da'u ne ko mai kemis a nan kan kwana inna lillahi din nan awal da'u ya turo da zunzurutun kuɗi naira dubu ashirin shi ma ya ce a bawa marayu a sa asusun marayu so haka he ku haɗa mana total ɗin ga naira dubu ashirin ɗin a hannuna in na tashi zan ba ku insha Allah dubu ɗari da biyar da nawa na'am na'am dubu ɗari da biyar muke da shi yanzu a asusun marayu da naira ɗari bakwai da naira hamsin Allah yawa Allah ya saka wa kowa da alheri to to sannan ga ga account din marayun bar mu ƙara maimaitawa dai saboda kaga ji da aka maimaita masu taimakawan sun karu so wala Allah maimaitawar yana taimakawa wanda yau suka fara jin karatun za su iya ɗaukar wannan abun nan account name din dai shine Abubakar Yaya Arabi Foundation sai kuma account account bank din banki na account din shine Unity Bank account number din shine 00 52120730 wannan shine account number ɗin da fatan Allah ya bamu ikon taimakawa ga baki ɗaya. to kuma dama akwai gagarumin neman taimako da muke da shi a halin yanzu saboda da wannan ayyukan da muke yi banda na account akwai kuma tunda cash din yanzu an ji kunya ta fara shigowa hannun mutane ya an ji kunya sun dawo da kuɗin ko ba haka bane alaran ba. <laughs> an gama jallu ko jalle yanzu an dawo da kuɗin kuma to yanzu kashi din tana yawo a hannun mutane don haka za mu nemi taimako a halin yanzu muna so mu nemi taimako akalla sau hudu zuwa sau biyar kafin mu dafa tafsirin nan physical neman taimako ta yadda zai zamanto an ainihin wato taimaka don haka duk wanda ya zo da dubu ɗari shi ya saka a cikin hula wanda ya zo da miliyan biyu shi ma ba za a raina ba sai ya saka ta ita ma insha Allah haka mai ɗari biyar haka mai dubu ɗaya mai dubu goma mai dubu ashirin duk dai muna so ne mu yi gagarumin aikin marayu saboda halin da al'umma take ciki da kunci da take ciki kai buƙatar ya zama taimakon mu ma yana ƙaruwa saboda abin ya ƙara yalwatuwa cikin bayan Allah Allah ba mu ikon taimaka na Oke akwai wani bawan Allah da ya turo tambaya ne a takaice su suna ƙauye ne suna kama kifi haka suna shiga su nutso a ruwa su kama kifi yake tambaya me hukuncin wannan hukuncin wannan babu laifi sai dai kawai a kiyaye dangane da shakar ruwa din kar mutum ya shaki ruwa da gangan haka kuma kar ya buɗe bakinsa dan wata ran mutum ya nutso <laughs> ya ji sanyin kogi jama'a ya ji makogaransa malam ya <laughs> kawai zai ya haka ai duro ya mayar ya rufe to kaga an samu matsala to ka ji tsoron Allah kada ka buɗe bakinka ruwa ya shiga amma wanda ya shiga by mistake ba tare da niyya ba Allah ba zai kama ka ba ko wanda ya shiga ta hanci ko ta ido ko ta kunne da shauransu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Allah ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullah bari a karanta abin nan sai mai addu'o'i gaba ɗaya insha Allah eh, ga wanda suke nan aiko da ɗan kudaden su 500 300 muna hada su a cikin wannan tutun da bana yake karantawa na'am saboda na ce sai an dinga faɗan wanda suka zo zai dan ja lokaci so muka shiga da su cikin waɗanda ainihin suka turo ta akan da muka jira insha Allah sannan neman taimakon da ake na abin da shafi marayu da gajiyayyu nan hatta akwai zannuwa da kuma tufafi ko ya duka wani za ga irin shi ina da yadin zai ɗauko ya kawo wani cikin zai wani kuma a cikin kayan ka masu kyau za ka yi ɗaukowa ka kawo ka ce a ainihin wato ba wa'annan bayan Allah jeyu ko marayu sannan akwai wata bayan Allah ta kawo sai na zannuwa shi ma saban wanda ga hidan mun Allah ya saka masa da alkhairi to masu bukatun addu'o'i ne daban-daban malam ne zai isar da addu'a akwai wanda ainihin wato ya ce yana fama da shari'a ne yake so roƙa masa Allah Allah ubangiji ya sama masa mafita ya kawo ƙarshen wannan shari'a din akwai kuma wanda tace ainihin wato a roƙa masa Allah Allah ubangiji ya ba su muhalli da rabu dukkan musulmin da ba su da shi akwai wanda kuma suka ce ainihin wato na'am na'am wannan kuma yake cewa suna neman addu'a ne da shawari akan ma'aikinsu a farko a farkon ramadan nan ya tafi ya tafi wani gari wanda garin ba na musulmai ba zan faɗi sunan garin ba wanda a can din sai je ya shiga wata makaranta ta fastoci to malam a ba su shawara ya za su yi kuma su sabu labarin hakan ne sannan gobe ya ki dawo ya za su yi da wannan a ba su shawara ya za su yi don ganin cewa ma'aikinsu ya dawo cikin addini to da farko dai ku je ku ɗauko shi yi ku je ku ce baba kar ma ku nuna kun san me yake faruwa ce baba mun ga zaman naka ya dan tsawaita muna so ka dawo gida saboda akwai dan abubuwa mun ba ma ganin ka ba ma jin dadi ku lallaba shi ku samu ku suro shi ku dawo da shi tukunna wannan shine abu na farko to idan ya iso gida dan idan ya gane saboda wannan za ku dauko shi to zai iya gaya wa su malaman cocin kuma za su yi injiniyarin hanyoyin da za su hana ku dawo da shi ko ba haka bane musamman idan abun ya riga da ya shiga shi ya ratsa shi to in ya gane cewa saboda wannan za ku ɗauko in ya je reportin musu su kuma za su sama mar wata hanya da zai zille ba zai dawo ba To in ya dawo sai ku zo ku haɗa shi da 'yan hizba kuma sai a je a zamu a zauna a tattauna a ji me ya faru ya aka yi haka baba Ina fata an fahimta amma yanzu daga kun buga mar waya baba ashe abin da ya faru la ilaha illallah sai ka ji ya fara ruga ashirin na cewa to ba za a dawo din ba ko ba haka bane amma idan kuka lallaba kuka mar dabara kuka ɗauko shi ya dawo gida to sannan sai a zo kuma sai a ba da shawarwarin ya za a yi a tattauna da shi a ji wannan irin abu ya fahimta me yasa yayi haka sai mu dawo da shi da izinin Allah ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya shirye ya shirye mu baki daya ko dan wani lokaci ta Allah mata sai zaka tana lebu a cikin addu'o'in da za a yi a sa ta a cikin addu'a Allah ya ke ta lafiya tare da sauran mata mai da wani to amin to muna addu'a subhanahu wataala ya sauke ta lafiya ya kuma biya mana dukkanin bukatunmu na alheri waɗannan bayan Allah da suke ba bada gudunmawarsu da taimakonsu muna addu'a kowa Allah ya saka masa da alheri domin tsakani da Allah taimako a wannan yanayi sai mai cikakken imani da tsoron Allah saboda yanayi ne kowa hannu baka hannu kwarya kowa yana neman ya zai to wanda yake iya daurewa ya yage ya mika to gaskiya fashhadu lahu bil imani a shaida masa wannan mutum ne mai karfin imani don haka Allah ya ƙara mana karfin imani da tsoron Allah